نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أشرند شدة قوة الربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da nawa ne ga watan wannan sha ɗaya ko ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من taslimi إلى التسليم كأنك تراها na ناصر الدين albani, الله مسرهما a cikin wannan masallaci mai albarka na masjidul ansar idan ba manta ba muna kan gabar magana take magana akan shubuhohin da wasu daga cikin ahlul bida'i suke kawowa wajen hana mutane bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yayi magana a dangane da jawabi da amsa da yake barwa idan an ce kaza sai ya ba da amsa in an ce kaza sai ya ba da amsa to yau za mu tashi ne akan maganar da yake cewa wa amma alfarku min jihatil asar bambancin saɓanin magabata da kuma saɓanin yan ƙarshen zamani ta ɓangaren tasirinsa mana tasirin da yake a cikin al'umma yace fa huwa awdah to wannan kam shine yafi fitowa ma fili kwarai da gaske yace wa zalika anna sahabata radiyallahu anhum sahabbai sun kasance Allah ya kara musu yadda ma ikhtilafihim al-ma'ruf fi al-furu' sun yi sabani sananne a cikin furu'a kanu muhafizina ashadda al-muhafaza ala mazhar al-wahda amma suna kiyayewa tsananin kiyayewa dangane da abin da ya shafi al-wahda haɗin kai ba'idina kullal bu'di amma yufarriqu al-kalima suna nisanta dukkan nisanta dangane da abin da zai iya raba kalmar su wa yusaddi'a as-sufuf da kuma abin da zai iya tsaga sahunsu da suke tafiya bai daya wa kad kana fihim masalan daga cikin sahabbai a misali akwai man yara jari bil maslamala akwai wanda yake ganin shari'a ne ya shar'antu a iya bayyana bismillah idan an zo sallah sahabbai sun yi saɓani shin idan mutum ya zo sallah zai bayyana bismillah ko ba zai bayyana ba ma'ana idan ka zo faɗin alhamdulillah rabbil alamin za ka bayyana bismillah ko ba za ka faɗa ba daga cikin su akwai wanda suke ganin sai ka ce bismillah rahman rahim a fili karara kowa yana ji wasu kuma suka ce a ba za a bayyana ba kun ga sun samu sabani wa man yara adama mashru'iyyatahu da kuma wanda yake ganin adama mashru'iyyatihi da wanda yake ganin rashin shar'antuwan bayyana bismillah wa kana fihim man yara istihbaba raf'il yadaini daga cikin su akwai wanda yake ganin mustahabi ne idan an zo sallah a rinka daga hannu dukan kabarbari da za a rinka yi duk wata kabbara sai ka daga hannu wa man la yarahu daga cikin su kuma akwai wanda baya ganin ayi haka din wa fihim man yara naqdal wudu'i bi massil mar'a a cikin sahabbai akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa duk mutumin da ya yi alwala ya taba mace to alwalarsa ta warware wa man la yarahu akwai waɗanda suke ganin cewa dan mutum ya yi alwala ya taba mace ba abin da ya shafi alwalarsa wa ma zalika dan kanu yusalluna jami'an wara'a imamin wahidin amma duk da haka sahabbai suna yin sallah jami'an a jam'i ga baki ɗayansu tare a bayan liman guda ɗaya wala yastankifu ahadun minhum an salati wara al-imami li khilafin madhhabi babu wanda yake kin shine yastankifu yake kin ko ya girman kan yayi sallah a bayan wani liman duk da cewa sun samu sabanin fahimta da sabanin ra'ayi kenan wannan magana tana nuna mana ashe a cikin sabai ma an samu sabani ko a cikin akwai mai ra'ayin in ka zo sallah sai ka bayyana bismillah akwai wanda baya bayyanawa abu huraira wata ran ya zo ya mutane sallah yana kabbarawa da ya zo ya fara sai bismillah rahman rahim karara aka ji da ya gama sai ya ce nayi ne li ta'lamu annaha sunnah dan kusan cewa sunna ne yin bismillah a cikin sallah a karanta fatiha a yi bismillah kafin fatiha wannan wani abu ne sananne akwai wanda suke ganin ba za a bayyana ba akwai wanda suke ganin duk wata kabbara idan za a cikin sallah sai an Allahu akbar an daga hannu akwai wanda suke ganin a faɗi kabbara kawai ba sai an daga ba kaga sabani ne ko ba ka bane akwai kuma waɗanda suke ganin duk wanda yayi alwala ya je taba mace alwala ta karye in dai kai alwala ka taba mace alwala ta warware akwai wanda suke ganin kuma dan kai alwala ka taba mace alwala ka ba ta warware ba akwai waɗanda suke ganin idan mutum ya alwala ya taba gabansa alwalarsa ta warware akwai waɗanda suke ganin in mutum ya alwala ya taba gabansa alwalarsa ba ta warware ba yanzu wannan saɓani ne ko ba saɓani ba to yanzu samuwar wannan saɓanin ya gadar musu da su ƙi bin juna sallah su rinka kafirta juna su rinka la'antar juna su rinka gaba da juna ba su yi ba wannan shine wato hoton saɓanin magabata su saɓanin da suke yi baya hana su sallah da juna su ci abinci da juna su alaka da juna su mu'amala da juna suna yin komai daidai sai malai ce wa ammal muqallidun amma masu takalidanci na baya baya kuma faktilafuhum ala naqid min zalika tamaman ai sabanin su ya ya sha bamban da wannan shine ala naqid kishiyar wannan ne tamaman a cike ma'ana bambanci ne karara wa كان man min min آثاره an tafarraqa musulmuna yana daga cikin tasirin saɓanin musulmin wannan zamani ko na ƙarshen zamani ko almuqalliduna masu yin takalidanci saɓanin nasu yasa musulmi suka samu rarrabuwar kai fi azami rukunin a cikin mafi girman rukuni a musulunci ba da shahadataini bayan a ashadu Allah ila illallah wa ashadu anna Muhammadu rasulullah ala wa huwa salam ku saurara shine sallah fahim ya abauna an sallu jami'an su na ƙarshen zamanin suna ƙin su yi sallah ga baki ɗayansu wara a imamin wahidin a bayan liman ɗaya mu irin saɓaninmu mu idan mun yi saɓani da juna sai a ce bara abuwa ne sallah ba bi hujjati anna salatar imami batila saboda ana ganin ana kafa hujja cewa ai sallar liman din mabatacciya ce au makruha ko kuma makaruhiya ce alal aqalli alal aqall ana ganin in ma bata bace ba to makaruhiya ce bin nisbati ila al mukhalif lahu fi mazhabihi dangane da wanda ya saba wannan limamin a mazhaba ta sa wa qad sami'na zalika malam yace mun mun ji wannan da kunnuwanmu wa ra'aynahu kuma mun gani karara kama ra'ahu ghairuna kamar yadda wasu mu ma suka gani an samu wannan ba wai tarihi bane ba kai bala wa qad nassat kutubu ba'd al al-mashhura yace yo yaya haka ba za ta faru ba alhalin an samu littattafan wasu malamai na mazhaba shahararru sun nassanta wato littattafan da sun shahara al-yawma a irin wannan rana sun nasanta alaka hati awil butlani cewa in an yi sallah a bayan limamin da aka samu bambancin ra'ayin mazhaba da shi sallar ta zama makarujiyar sallah ko kuma ta bace wa kana min natijati zalika saboda ma wannan nema natijar haka result da ya haifar an da arba'ata maharib fil masjid al jami' ka samu mihrabi mihrabi guda hudu a masallaci babba guda daya masallacin da ake jami'in masallaci ana sallar juma'a abinda ake nufi da maharib kamar irin wannan gurin gidan liman ɗinnan yace a zamanin su an yi wannan lokacin a masallaci dai sai an samu ɗakin liman ɗakin liman inda liman yake a masallaci ɗaya fa guda hudu na yan malikiya daban na yan shafi'iya daban limamin yan hanafiya daban limamin yan hambaliya daban yace a masallaci ɗaya wannan ba rabuwar kan musulmi ba ne rabuwar kan musulmi ne yusalli fiha a'immatun arba'a muta'aqibin limamai hudu suke yin limanci a cikin waɗannan mihrab ɗin, din na ɗaya yana bin bayan ɗaya idan wannan ya gama sai wannan ya zo idan wannan ya gama sai wannan ya zo amma dai yanzu yadda yake faruwa a kasuwa akwai yan sallar karfe sha biyu da rabi akwai yan karfe ɗaya akwai yan biyu sai ta nuna ko ba ka bane akwai waɗanda za su in an zo an fara kiran sallar sai a ce ba ta mu bace ta mutanen ce duk ba sabani bane sabani haka makarantun boko ma a jami'oyi akwai waɗanda sun san masallacin can wane ne yake limanci masallacin can wane ne yake limanci da aka kawai babu ruwansu ba su yadda ba ba za su bi sallah ba subhanallah malai ce wa tajidu unasan yantaziruna imamahum sai ka tarar da mutane a masallaci an zo ana sallar jam'i fa amma su ba za su yi ba suna nan suna zaune suna jiran sai liman din su ya zo bainamal imamul akhar qa'imun yusalli bayan kuma ga ɗaya limamin yana tsaye yana ta rusa karatu yana sallah su ko dancan suna jira saboda liman ɗansu bai zo ba kar wasal al khilafu kai bari ma dai sabani ya kai ila ma huwa ashaddu min zalika har ma fa ka tsanani fa inda ba'd al muqallidina a wajen wasu daga cikin masu takalidanci ɗan ra'ayin riƙau kenan misalihu misalin wannan man utazawuji bainal hanafi wa shafi'iyya ko wa shafi'i hana aure tsakanin ɗan hanafiya da ɗan shafi'iya an yi lokacin da za a ce ɗan shafi'iya ba zai aure 'yar hanafiya ba kuma 'yar hanafiya ba za ta aure ɗan shafi'iya ba thumma sadarat fatawa min ba'd mashhurin 'inda hanafiya daga baya aka samu wata fatawa ta gangaro daga wasu malamai shahararru cikin malaman hanafiya wa huwa al-mulaqabu shine wanda ake masa da laqabi shi wannan malamin laqabinsa mufti ne. mai ba da fatawa wa aljanu da mutane Shi ne ya sako wata fatawa ta ajaza ta al-hanafi bi shafi'iyya shine ya halatta cewa ɗan hanafiya ya halatta ya aure yar shafi'iyya mufti al-thaqalaini kenan wa allala zalika bi qawlihi shi kuma ya kawo illa ya kawo dalili da fadin sa tanzilan laha manzilata ahlul kitabi ya ajiye ta ita ya shafi'iya din kamar ai ahlul kitabi ne kamar kafira ne ahlul kitabi tunda an halatta ma ka auri ahlul kitabi to ya halatta ka auri yar shafi'iya a matsayin ka na dan hanafiya ka iya auren me yar shafi'iya kamar kamar ta zama ahalin kitabi kenan duk wannan fa an yi shi fa subhanallah malam yace wa mafhumu zalika wa mafahimul kutubi kutubi al kutub mu'tabaratun indahum mafhumun haka mana manufar haka ko fahimtar haka din da kuma abin da littattafan suka fahimtar Abun lura ne kuma abin ɗauka ne a haka din a hakan suke aiki idan kaga dan hanafiya ya ya aure ya shafi'iya to kawai ya aure ta ne a matsayin kamar ahlul kitabi annahu la yajuzu al-aksu kuma aka si bai halatta ba bai halatta dan shafi'iyya ya auri hanafiya ba ba a yi to kenan ma kamar ma yan yan hanafiya ma sun ɗan fi saukin ra'ayi ma kenan wa huwa tazawwuju shafi'i bil hanafiya shine dan shafi'iyya ya auri yar hanafiya ba a yi kama la yajuzu tazawwuju al-kitabi bil muslima kamar yadda dan ahlul kitabi ko dan ahlul kitabi bai halatta ya auri musulma ba yanzu kirista zai zo auri musulma ba zai auri musulma ba Malam yace haza misalani min amsalatin kathira kaga haza ni misalani waɗannan sune misalai guda biyu min amsalatin kathira daga cikin misalai masu yawa tuwaddihu lil aqili al athara as sayyi wanda zai yi bayani dalla dalla ga mai hankali dangane da wato mummunan tasiri allazi kana natijat ikhtilafil mutaakhirina wanda wannan tasiri ya samu ne saboda wato saɓanin almutaakhirina na karshe karshe kenan Wai israrihim alaihi da kuma yanda suka duge akan sabanin suka ci gaba suka tafiya yi tafiya akan haka bi khilaf ikhtilaf salaf amma sabanin a a magabata na kwarai falam yakun lahu ayyu asar sayyi fil umma tasirin sahabbai da muka gaya muku misalin da muka faɗa yanzu yana da wani tasiri mummuna a cikin al'umma bai da tasiri amma mu ka sabanin mu na ƙarshen kaga ai ya jawo tasiri mai yawa da ya cutar da al'umma walidhalika fi jatin min an tashmaluhum ayatun nahyi da haka su magabata sun tsira shine manja daga naja ne suna cikin hanya ta tsira wannan ayoyi da muka karanta da suka yi hani akan saɓani ba su shafe su ba an ittafarruqa fi dini dan ba su yi saɓani a cikin addini ba bi khilafil mutaakhirin amma saɓani yan karshe hadana Allah jami'an ila siratihil mustaqim Allah ya shirye da mu gaba daya zuwa hanyar sa madaidaiciya walaita anna ikhtilafahum almazkur in hasara dararuhu fi ma bainahum mala yace ina ma da saɓanin nasu su na 'yan ƙarshen zamani ya tsayu ne ko ya taƙaitu ne shine in hasara ya taƙaitu ne cutar wasa ta taƙaitu ne wato a tsakanin su musulmin kaɗai nan so yake nuna mana fa saɓanin musulmi fa da ake samu wato bai ma tsaya akan musulmin kaɗai ba har ya yi ta'addi ya tsallaka ya shiga har ya shafi waɗanda ma ba musulmi ba su ma ya musu tasiri saɓanin kamar yadda zai buga misali walam ya ta'addahu ila ghairihim ina ma da a ce sabanin nasu bai tsallaka izuwa wasu su ba min ummati da'awa cikin al'ummar da'awa al'umma kala biyu ce ta manzon Allah akwai ummatu da'awa akwai kuma ne ummatul ijaba ummatu da'awa ita ce al'ummar duniya ga baki daya da musulmi da kafirai duk ummatu da'awa ne idan aka kiraye su ko musulmi kadai wanda suka amsa wa kiran Allah ko suka amsa manzo Allah sune ummatul ijaba to anan malai yace ina ma da sabanin da musulmi suka yi ya takaitu ne akan ummatu al ijaba kadai bai tsallaka kan ummatu da'awa ba ummatul da'awa ummatul ijaba mu kenan musulmi ummatul addawa kuma shine su kafirai amma al'amarin ba haka bane idan lahana al-khatbu ba'da shai shay to da al'amarin ya dan yi sauki shine ne la'anar khatbu ba'da shai da a ce saɓanin bai tsallaka kan zuwa cikin kafirai ba ma to da abin ya dan dama dama Walakin wa ya lal asab sai dai kuma kash ya bakin ciki da ɓacin rai tajawaza tajawazahum ila gairihin saɓanin na musulmi yau ya tsallake su musulmin har ya shiga wasu su min kufari, kuffari cikin kafirai fi kafirin min biladi wal aqtar a cikin da yawa yawa cikin garuruka da birane gaba ki daya fasadduhum bi اختلافهم عن الدخول في دين الله افواجا sabanin da aka samu cikin musulman shine fasadduhum ya toshe su kafirai su shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a saboda suna ganin musulmin ma a kekkece suke ja a fi kitab ya zo a cikin wani littafi mai suna zalamun min al na wani malami al-ustad al-fadil Muhammad al littafin Ghazali ne ga abin da yake ma nasuhu shi ma din gazali yana da ta cewa a kansa amma ga abin da yake ce hajjata fil mu'tamar alladhi uqida fi jami'ati jami'atu jami'ati Barinstum sunan wani gari ne cikin ƙasashen tura wannan wani abu ya wani taro ya faru shine mu'tamar wani taro ya faru da aka kulla shi a wata jami'a ta wannan gari da ake ce da shi Stone bi Amurka a ƙasar Amerika an asara ahadul mutahaddisin su'alan ɗaya daga cikin masu magana shine ahadul mutahaddisin ɗaya cikin masu magana ya tada wata tambaya kasiran ma yasaru fi awsatil mustashriqina al muhtammina bin nawahi al islamiyya irin tambayar da yi tambaya ce da galiban 'yan orientalist wato suke kirkiro wannan tambaya ɗin suke jefota. musamman 'yan orientalist da suka fi lura da janibin addini suna bincike waɗanda su ba musulunci ne a gaban su ba amma suna bincike a kan lamarin addini sai su muku wata tambaya wanda za ta ƙure ku musulmin kamar mutum ne kafiri ne sai ya karanto addinin sai ya zo ya zo ya muku wata tambaya da za ta rikitar da ku yanzu kan misali aka samu arna mutum kafiri ne sai ya zo ya ce ko kuna cewa mu musulunta ko ce eh arne ne fa sai ce ma to idan na musulunta izala zan shiga ko dariƙa ko shi'a ko tijaniya ko kadiriya ko nakshabandiya ko ahmadiyya ya ta maka ƙungiyoyi sai ce wanne zan shiga to wannan ya ya san addini kenan bari ya je homa wata fatawa da zai rudar da kai ko ya hana wasu waɗanda ba musulmi ba su shiga addinin to bari ku ji abin da ya faru mai tambaya cewa yi a bi ta'alimin islami kama ya famu ha a sunniyuna a ɗauke na tsallake na ko kala sai ce bi ayi ta'alimi yataqaddamu almuslimuna ila alam wai da wacce karantarwar ne musulmi za su samu ci gaba a duniya ko kuma wacce karantarwar ne musulmi za su iya gabatarwa duniya liyuhaddidu al-islam alladhi yad'una ilayhi dan su iyakance musuluncin da suke kira zuwa gare shi tambaya ce fa ta suka wai su musulmi da wacce da'awar da wani bayanin za su isar wa duniya bayani da za su gamsar da duniya su karɓi musulunci irin bayanin da zai iyakance wa jama'ar duniya irin musuluncin da za su yi wani irin musuluncin za a yi idan baka gane ba ga fashin bakin بتعاليم الإسلام كما يفهمه السنيون kuna so ko musulmi a yi musulunci ne da karantarwar addini kamar yadda 'yan ahalus sunna suka fahimta an bi ta'alimin lati ya famuwa shi'a min imamiyyatin aw zaidiyya ko kuwa da karantarwar da shi'a suka fahimta na addini shi an yan imamiya ko yan zaidiya tambaya ce wanda aka yi ta a amerika taro ne babba na duniya wani wanda ba musulmi bai tashi miƙe wannan tambayar kuna cewa ku musulmi ko musulmi to wani musuluncin ne za ku yi bayani musuluncin ahlus suna ko musuluncin yan shi'a ثم إن كل من هؤلاء wa ula'ika mukhtalifuna na ma bainahum yace duka waɗannan gaba ɗaya da 'yan sunnan da yan shi'an eh suna yin saɓani a tsakaninsu wa qad yufakkiru fariqun minhum fi mas'alatin ma تفكيرا تقدميا mahduda. wani bangare a cikin waɗannan ya iya yin tunani a cikin wata matsala tunani na gaba-gaba tunani na ci gaba kuma tunani wanda yake yana da iyaka bainama yufakkiru akharuna tafkiran qadiman mutazammitan ma kuma ta yadda kuma za a samu wasu kuma su yi wani tunanin tunani wanda yake tsohon tunani mutazammitan idan an ce mutazammit shi ne tunanin da baya iya yin jawabi mai wadatarwa kalmar mutazammit an ciro shi ne daga azzamitu azzamitu a larabci ana nufin kamar ka ce asakitu mai shiru wanda baya iya magana ka ce kalilul kalami wasu kuti aiwa kalilul kalam mai karancin magana ma'ana wasu ku za su iya wani tunani gajeren tunani tsohon tunani tunanin da ba zai iya wayar da kai ba wal khulasa takaitaccen dai zance annad da'ina ila islam waɗanda suke da'awa zuwa ga musulunci in ji gazali yatrukuna al na ilayhi fi hayratin suna barin waɗanda suke kira zuwa ga musulunci din a cikin rudu da imuwa li'annahum hum anfusuhum fi haira saboda su su kansu din masu da'awa zuwa ga musulunci suna cikin rudu in ji imamu gazali wannan maganar da shi imamu gazali ya faɗa mala albani allah masa rahama yake cewa shi kansa gazali din yana daga cikin mutanen da musulmi ne din a addini amma suna cikin rudu shi yanzu kamar yana sukan wasu musulmi ne masu da awako suna barin mabiyansa a cikin rudu to shi kansa din rudadde ne yace saboda gazali yana da matsaloli irin nasa gazali yana iya dabbafa hadisi da tunanin kwakwalwarsa kawai gazali yana iya inganta hadisi da tunaninsa kawai da ra'ayinsa kawai ya watsar da ka'idoji da dokoki na malaman duniya na hadisi na duniya ya yi wance kali da su ya sa kafa ya ture su ya yi hukunci da hadisi da yadda ya ga dama wannan magana akan wasu malam albani ya ce shi ɗin ma yana cikin rudaddun ai amma alhamdulillah ya sun mayar masa da martani za mu zo kan gabar magana wata ran akan sa insha Allah ta'ala Imam al-Ghazali din yana da nasa ta cewa kuma yana da nasa matsalolin kamar mutum ne da ɗan kashi a duwawunsa kuma shi ma yazo yana kokarin sukan yana yana kokarin bata wani fi وفي Risalati, رسالة Sultan, Ila إلى Biladi Jaban. Wani وللتافي ne a sa mai suna hadiyatu sultan ila muslimi biladi jaban na wani babban malami ne alama. Muhammad Sultan al-Ma'asumi rahimahullahu ta'ala ga abin da aka ce innahu kana warada alayhi su'alun tambaya ta zo min min musulmi biladi Jaban daga musulmin da suke ƙasar Jaban Jaban yana nufin Japan ne fa Jaban Japan ko Yaban shi ne malice yani al-Yaban japan shine jabal min baldati tokyo tokyo kenan wa wa osaka waye santa da turanci osaka kenan osaka kenan fi sharq al-aqsa a can wato can ƙarshen gabar hasilu ga abin da tambayar take dauke da shi ma haqiqatu dinin islam ka san waɗancan da suke irin waɗannan kasashen musuluncin nasu bai nuna ba akwai ɗan rauni ko yawwa menene haƙiƙin haƙiƙanin addinin musulunci mala albani yana kawo mana kisoshin nan ne dai ya nuna mana illar samuwar illar wato illar samuwar sabani a cikin me al'umma musulmi ta yadda za a zo a zungure ka ta gurin da ba za ka iya magana ba ga mai tambaya ce ma haqiqatu dinul islam me hakikanin musulunci ne sun ma ma'anar mazhab sannan me ma'anar mazhaba a ture ne faɗan japan da yake wannan tambayar Wahal yalzamu man sharrafa bidinin islami shin wajibi ne shine yalzam ya lazimta kuma wajibi ne ga duk wanda Allah ya ɗaukaka shi da addinin musulunci an ta mazhaba ala ahadil mazahibil arba'a dole ne sai ya riko da wata mazhaba guda ɗaya bature ya musulunci yana tambaya cewa yanzu in ya zama musulmi to yanzu dole ne shi kuma sai ya zama dan mazhaba ya zama ba malike ko ba shafi'i ko ba hanafi ko ba hanbali tambaya ce kuma ya kamata a bashi ansa ai an ya kuna malikiyan au hanafiyan au shafi'iyan au ghairiha au la ya zama ba shafi'e ko ba malike ko ba hanafi ko waninsa ko kuma dai ba dole ba ne in mutum ya zama musulmi sai ya ɗauki wata mazhaba guda ɗaya yayi ya riko da ita ya zama ɗan wannan mazhaba ɗin yace li annahu qad a huna ikhtilafun azim wa niza'un wakhim a wannan gari namu ko a wannan ƙasa tamu ta Japan an samu saɓani mai girma da jayayya mummuna ina ma ara da iddatu anfarin min mutanawwiri al-afkari min rijali ya buniya yace yayin da aka samu wasu mutane masu hasken tunani mutanawwiri al masu hasken tunani daga cikin mutanen ya buniya. an yadkhulu fi din al-islam su san shiga cikin musulunci wa ta bi sharaf iman su samu daukaka da daukaka da sharafa ta imani fa aradu zalika ala jam'iyyati al-muslimina al-kainati suka bijirar da wannan tambaya din a bisa wata ƙungiya jam'iyyatul Musulmina, jam'iyyar musulmi alka'ida wanda ta kasance a Tokyo faƙala jam'un min ahlil hind a lokacin da shi wance ya tambaya wasu da yawa cikin mutanen indiya musulmi kenan sai suka ce yambagi an yaktaru mazhabal imam abi hanifa su saboda hanafawa ne yan indiya sai suka ce ai abin da ya kamata waɗannan mutanen da za su musulunta yana da kyau su zaɓi mazhabar hanafiya su musulunta a kanta li'annahu sirajul umma saboda shi shine fitilar al'umma wa qala jam'un min ahli Indonesia wasu da yawa kuma cikin 'yan Indonesia a jawa kenan 'yan jawa su abinda suka ce yalzamu an yakuna shafi'iyyan a'a idan mutum zai musulunta kawai ya zama ba shafi'i falamma sami'a aljabaniyun yayin da 'yan japan suka ji wannan magana ta'ajjabu jiddan sai suka yi mamaki wata hanyar fi ma kasadu suka shiga cikin rudu dangane da abin da suka nufata na su musulunta wa sarat mas'alatul mazalibi wannan matsala ta cewa su zama 'yan shafi'iya ko su zama 'yan hanafiya ko su zama 'yan kaza wannan matsalar ita ta zamanto musu saddan fi sabili islamihim ta toshe musu hanyar da za su musulunta da suka ce inda haka ne gaskiya to ba za su musulunta ba suka haƙura da haka kuskure ne idan mutum ya zo zai musulunta ka ce da shi ya zama ɗan kaza ya zama ɗan kaza ya zama ɗan kaza ya zama ɗan kaza abin da za ka yi masa kawai ka yi masa bayanin hanyar addini ta ƙwarai ta daidai ka ce masa ya rayu akan abin da annabi ya rayu da shi karka ka ta kawo masa magana akan rikici da sabanin musulmi ba zai musulunta ba wa in da shi din ma a cikin addinin da ya baro din akwai wannan sabanin babu wani addini face akwai sabani a ciki to wannan mala albani ya kawo mana wannan magana ne dai ya nuna mana illar samuwar saɓani a cikin al'umma ba abu ne mai kyau ba wata shubhar yace wa yaz'umu akharuna anna ma'ana hadha alladhi tad'una ilayhi min ittiba'i sunna wasu suna ganin cewa wannan abin da kai kake kira zuwa gare shi kai albani na cewa a yi bin sunna a yi riko da sunna wa adamul akhdhi bi aqwalil a'imma da kuma rashin riko da maganganun malamai al mukhalifati laha wanda suka saba wa sunna din wannan magana taka na cewa a riko da sunna a wasan da magana kowa ta saba ta annabi suka ce wannan tarkul akhdhi ne bi aqwalihim mutlaqan kawai kamar so ake a hana mutane su aiki ne da maganganun malamai ka san ko yanzu akwai masu wannan fahimta in an ce a zo a rike sunna a rike maganganun manzon Allah sai a ce kaga ana so a raba mutane da malamai wal istifadati min ijtihadatihim wa aba'ihim kuma so ake wai a hana mutane su fa'idantu da ijtihadin su da kuma ra'ayyukan su wani zai iya faɗin haka ko to ga amsar fa aqulu mala yace sai in ce da kai inna hadha za'am ab'ada ma yakunu min anis sawab wannan rayawa da wannan tunani ai shi yafi komai nisa da daidai ba daidai bane kuskure ne bal huwa batilun zahirul butlan wannan ra'ayi wannan magana na cewa dan mun ce ku yi riko da maganganun manzon Allah duk maganar da ta saba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ajiye ta wannan yana nufin cewa kar abu maganar wani malami ne kuma kada a fa'idanta da maganganun wasu malamai wannan ba daidai bane ba haka ake nufi ba kuma wannan magana ce batacciya a fili kama ya budu zalika jaliyan min al-kalimati sabiqa ko min al-kalimati sabiqat kamar yadda haka din ya bayyana karara a fili daga cikin kalmomin da suka gabata kun san su fa ha, kullaha tadullu ala khilafihi duk maganganun da aka faɗa suna yin nuni akan sabanin abin da wannan bawan Allah ya faɗa wa anna kullal ladhi nad'u ilai mu dai duk abin da muke kira zuwa gare shi inna ma huwa tarku ittikhadil madahib diniyan mu ba maso ko dinan mu ba ma so ne a rike mazhaba ta zama addini mutum ya mai da mazhaba sai addini yanzu ko a garin nan sai da aka rikici lokacin da aka zo tarbikin shari'a a zamanin kwankwas malamai suke ta buga kansu aka ce to malamai an yadda za a yi shari'a an yadda an kaddamar da shari'a ku je ku kawo constitution da tsari sai malamai suka fara buga kansu yan gargajiya da ahlul bid'a suka ce ai babu wata shari'a da za a yi ta kai akan malikiya za a yi duk abin da za a je a kewayo kai a cikin malikiya za a yi malaman ahlus sunna su kuma suka ce a'a ai malikiya shafi'iya hanbaliya hanafiya ai duk suna cikin ahlus sunna ai duk suna cikin maganganun manzon Allah idan muka ce za mu rike masaba guda ɗaya to mun untace wa kanmu ne gwanda mu bar wa kanmu muna da wani yanci ta yadda in mun samu hukunci a shafi'iya mu ɗabbaka shi ni ya dace da hadisi in mun samu a hanafiya mu ɗabbaka ni ya dace da hadisi in mun sami a malikiya mu ɗabbaka ni ya dace da hadisi suka ce sam wannan shari'ar dai ba za a yi ta ba sai akan malikiya in ku ba haka ba dai a fasa wallahi haka aka yi a garin nan dole sai dai aka hakura aka ce to za a yi shari'ar akan malikiyar to ga ta nan dai la ta malikiyar wala ta hanbaliyar wala ta shafiyar wala wala babu to Allah ka lokacin da za a yi to wannan yanzu bai haifar da sabani tsakanin mutane ba wai ka san me ake so ne kai musulmi ka zama neutral duk sakon da ya zo a kowace mazhaba karka ce wai kai kai ba za ka yi aiki da mazhabar shafi'iyya ba duk sakon da ya zo daga kowace mazhaba inda ya dace da sunna ka yi aiki da shi a malikiya ne a shafi'iya ne a hanafiya ne hambaliya ne in dai ya dace da maganar manzo Allah kanka ya yake da shi bai fi maka yanci ba ya fi ma yanci ya fi ma sauki ya fi maka daɗi sabanin ka zo ka ɗaure kanka akan wata mazhaba wani abu ya zo a tambaya ka ce a kai kai dan mazhabar kaza ne wannan ba daidai bane kun bance ne yawa shi abin da Sheikh Albani yake so ya nuna kawai bai kamata a ɗinke mutane a hana su bin sunnar annabi ba a ce wai dole sai an kayyade su da wata mazhaba guda daya duk maganganun da yake tun a farkon littafin har zuwa nan abin da yake so nuna mana kenan kawai duk inda ta fada maka inda ta zo daidai kai aiki da ita idan ka ce kai sai shafi'iya kaɗai za ka bi to za a samu matsalolin da shafi'iya kuma sun saba wa sunna din kaga a gurin sai ka bar shafi'iya ka ɗauko hanafiya ko hambaliya to ya zama kana da yanci a addinin ka kenan to idan ka ce wai ba za a yi wa Allah bauta ba sai da masabar malikiya to sai a ce da kai su sabai kuma da wace masabar suka yi ko ko kuma shi imamu malik da wace masabar ya aiki ai kaga bayan shi ne aka samu masabar ko to kaga ba daidai bane ka dinke mutum ka daure shi ka ce sai ya tsaya akan wata mazhaba guda daya har a zo a ce wai dan mazhaba kaza wanda zai aure yar ma kaza ba faqulu to shine sai malam yake cewa wa anna kullu alladhi nad'u ilayhi inma huwa tarku ittiqadi al-madahib dinan wa nasbiha makana al-kitabi was sunnati da kafa mazhaba a matsayin alqur'ani da sunna bi haythu yakunu ruju'u ilayha inda tanazu' Sai da wai wannan mazhabar shine kawai za a koma kanta yayin da aka samu jayayya alhalin kuma Allah ya ce wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kun jayayya akan wani abu kuma zuwa gawa da Allah da manzon Allah to amma in mazhaba sai suka ce idan kun yi jayayya ku koma mazhaba kawai to shi abin da albani yake faɗa akai cewa kada yi haka aw inda iradati istinbat ahkamin jadida li hawadith tariha ko kuma a da mazhaba ita ce abin da za a dogara yayin da za a zo a fidda wani hukunci sabo Shi ne a kan jadida sabon hukunci ne a hawadithin tari'a saboda wasu abubuwa da suka faru wato a emergency abubuwa da suka suka faru kama mutafakki hatu hadha zaman kamar waɗanda suke a sanin fikirin wannan zamani suke yi abin da ya faru su suna ganin su malamai ne masana fiqihu ne kawai sai su je su ɗauki wata mazaba guda ɗaya su bada wa mutane hukunci kawai a kanta wa alaihi wada'u al jarida al-jadida lil kuma akan mazhabar su ne kawai suka ɗora wasu hukunce hukunce sababbi da aka samu ga wasu abu abubuwa da suka faru keɓantattu ga wasu mutane suka ware hukunce hukunce akan mazhaba da ya shafi aure akan mazhaba da da ya shafi saki kawai akan mazhabarsu kawai wa ghayriha duna an yarji'u fiha ba tare da sun koma ba ila kitabi wa sunna zuwa ga littafin Allah ko sunna annabi li ya'rifu as-sawaba minha min al-khata ba su koma littafin Allah da sunnan manzon Allah ba dan su gane daidai daga kuskure wal haqqu min al-batil da gaskiya da kuma bata wa inna ma ala tariqati sai dai kawai sun tafi ne akan hanyar ikhtilafuhum rahma ai da mun samun sabani rahama ne tunda suna kan wannan ka'ida kawai shikenan za su yi ta sakin hukunci akan duk abin da ya faru da riko da masabar su kawai ko da dan mazaba ma ya bada wani hukunci sai a ce ai ba matsala ikhtilafu ummati rahama Subhanallah, hadisi matacce da babu shi da tatabbu'ir rukhas da bin da bin sauki son banza shine tatabbu'ir rukhas son bati son fala wa taysiri da sauki awil maslaha ko neman maslaha za mu kamar yadda suka raya wa ma sana qaula Sulaiman tamimi at-Taymi yace kai wace magana ce ta kai kai kyau irin maganar Sulaiman at Allah masa rahama yace in akhadta bi rukhsati kulli alimin kai mabiyi in kace zaka nemi rahusar kowane malami ishtama fika sharru kullahu to wallahi sharri gaba ɗaya ya haɗu a kanka Suleiman Attaimiyu yake cewa yayin da mutum zai zo shi kawai sauki yake nema yana neman fatawa mai sauki shi yana karban fatawa ne a gurin malami mai bada fatawa mai sauki to shi ya yace wallahi dukkan sharri zai haɗu a kanka ga wannan maganar malam bulala ce fa kuma tana ta dace da wannan zamanin da muke ci yanzu misali idan mutum ya je aikin hajji akwai waɗanda suke sai su bi masaba masaba masaba sai da Allah a nuna musu fatawoyi masu sauki a kowace masaba ko da ya je yayi barna ta fidiya sai shi da Allah masaba kaza ne aka ce ne in ya je fatawar da tauri sai ce kai ba ni ta mazhaba kaza in ya je fatawar da tauri sai ce kai a bashi masaba mazhaba kaza akwai masu yin wannan tatabbu'ir rukhas yana malikiya ne inda ya samu sauki idan malikiya ce tauri sai tsallaka ya koma shafi'iya sai ya bi laucinta ko kuma sai ya bi malamai nasa malaman na zamaninsa kai malam wani fatawarsa tana da tauri tambaya mana malam wani shi ko malam wani dan tsakiya ne kai tambaya mana malam wani zai dan akwai sassauci sai a je a tambayi malam wani shi kuma sai ba da sassauci to haka mutane suke kuma su ma malaman haka suke akwai malamin da idan yazo zai baka fatawa zai kakale ya baka ita tsakani da Allah fi sabilillah wannan ya rage naka ka dauka ko kar ka dauka da dadi babu dadi wannan kai ya ba. shi ne ya gaya ma gaskiya akwai malamin da idan yazo ba fatawa tsakani da Allah rigar ka zai duba tsakani da Allah matsayin ka zai duba tsakani da Allah zai duba ranka zai baci zaka ji dadi ko ba zaka ji dadi ba sai ya baka fatawar da ta dace da kai fatawar da za ta dace masa da miyarsa akwai malamin da ba zai so ya baka fatawar da za ta bata ma ba in yazo zo yana baka fatawa sai ga hankalinka bai kwanta ba sai ce to in kuma ka zama abin nan ka iya wurin can din sai ce to akan kallon na iya wannan din kenan sai to to ka shikenan ma'ana baya son ranka ya baci to duk wanda yake bin sauki sauki a fatawa sauki sauki sauki akan aikata addini na malamai to wallahi dukkan sharri sai ya gama akan shi haka Sulaiman Taimi ya faɗa Allah ya masa rahama wannan magana Ibn Abdul Bari ya ruwaito ta kuma wa qala aqibahu a ƙarshen maganar sai ya ce hada ijma'un la a'lamu fihi khilafan wannan wallahi ijma'i ne ni ban san wani sabanin malamai ma akan wannan ba duk dan bin arha da son banza to shari yana tattare shi to shi yasa kullum malamai na gari masu tsoron Allah idan sun zo ba da fatawa suna duba Allah ne kuma haka malami ya kamata ya zama aka ce duk malami idan ya zo yana ba da fatawa kafarsa ɗaya tana jahannama da kafarsa ɗaya kuma tana aljanna ne idan ka bayar ta daidai to kamar ka kai kanka aljanna ne yayin da ka ba da fatawa akan son zuciya da ra'ayi to kafan nan taka ɗaya ta fada cikin wuta kenan gaba ɗaya yanzu malam fatoyi da ake a irin wannan zamanin fatoyin masu mulki daban fatoyin 'yan siyasa daban fatoyin masu kuɗi daban fatoyin talakawa daban idan talaka ne kai kai fatawa sai su baka mai tauri wanda za ka je ka sha wahala idan masu hali ne masu maiko ne suka yi sai a ba su mai sauki sauki. ko ba kuma ne ba a ƙasar nan ba abin da gani ba akwai malaman da suka halatta wa jami'an gwamnati ba aikata. da 'yan siyasa da wanda ba 'yan siyasa ba cewa su ci kudin al'umma su ci kudin baitul mali wai duk abin da suka yi a baitul mali wai nasu ne wai duk shugaba wai kudin da ya amfani da shi duk nasa ne yanzu kamar gwamna a ce duk kudin garin nan gaba ɗaya Grand ɗin da ake turowa na Kano state ba laifi bane dan ya je ya yi tasarrufi da shi ya yi amfani da shi yanda ya ga dama suka ba su irin waɗannan fatawa din su je su ci kaga tun da sun ci dole su dan tsakuran musu su ma ko ba ka bane wasu malaman ko suka ce sam haramun ne bai halatta ai amfani da kuɗin al'umma ba a sarrafa su zuwa ga wani yanayi wanda shari'a ba ta yadda da shi ba to shi ma wancan malami ne shi ma wannan malami ne ko ba ka ne ba akwai malaman da suka suka ba da fatawa suka ce kuɗin banki ba ma riba kwata kwata a ƙasar da akwai wanda suka ce babu riba a banki kwata-kwata babu suka kore duk kuɗin da zaka je interest da za a sa da waye duk ƙazantar nan duniya gaba ɗaya fa sun yadda akwai riba fa a cikin banki kuma sun san ƙazantar riba amma a samu malami mai da'awar addini ya zo ya fada fatawa akan wannan kawai saboda wata gurguwar fahimtar sa da ya saba wa ƴan uwansa malamai gaba ɗaya ya zo ya rike wani ra'ayi a ja a ja a ja kuma ya rike akan haka to shi yan boko ba kake da ijma'in da aka faɗa kamar yadda kai mai karatu kake gani wa amma ruju ila aqwalihim amma komawa zuwa ga maganganun su su malamai wal istifadati minha da fa'idantuwa da maganganun malamai wal isti'anati biha ala tafahumi wajhi al haqqi da neman taimako da fahimtar fuska ta gaskiya fi makhtalafu fihi akan abin da su malamai suke sabani mimma laysa alaihi nasun fil kitabi aw sunna a irin abubuwan da babu nasi na alqur'ani ko sunna akai aw ma kana minha bihajatin ila tawdih ko kuma irin matsalolin da sun kasance akwai buƙatar ƙarin bayani fa amrul la nunkiruhu ai wannan ba ma inkari ba ma hanawa bal amuru bihi wa na'uddu alai bari muna yin umarni a yi haka kuɗin kuma muna zaburarwa ku je ku ɗauki maganganun malamai ku amfana da su ku fa'idantu li'anna fa'ida ta minhu marjuwatun saboda fa'ida a cikin maganganun su irin waɗannan ai abun kauna ne liman salaka sabila al-ihtida'i bil kitabi was ga wanda ya bi hanya ta neman shiruwa da alqur'ani da sunna kaga anan mal albani ya nuna cewa da'awarsa ba da'awa ce ta cewa kada a yi aiki da maganganun malamai ba kamar yadda ake masa fenti kuma 'yan bara gurbi suke neman fata shi ashe da'awa ce da take nuni akan a yi riko da maganganunsu a amfana amma idan maganganun sun dace da na Allah da na manzan Allah ga wata magana nan ta Ibn Abdulbar bar annumari Allah masa rahama ya fa fa'alaika ya akhi na hore ka ya kai ɗan uwana bi usuli wal inayati biha da haddace tushen ilimi da lura da damuwa da shi menene tushen ilimi haddace alqur'ani da sunnar annabi wa'lam anna man uniya bi sunan ko man ala bi sunan wanda ya kiyaye ya damu da haddace sunnonin annabi wal ahkam da hukunce hukunce al mansusati fil qur'ani wanda aka nassanta su a cikin alkur'ani wa nazara fi aqawilil fuqaha kuma mutum yake bincike a maganganun faƙihan malamai masana fiqihu faja'alahu aunan lahu ala shihadihi mutum ya sanya waɗannan maganganu abu ne da zai taimaka masa shine aunan akan ijtihadin sa da ƙoƙarin da yake na addini wa miftahan li tariqin nazari ko wa miftahan li tara'iqin nazar kuma ya mai da wannan abin kamar mabudi ne da zai bude masa hanyoyi na bincike wa tafsirar li sunani kuma maganganun za su masa tafsiri na jumloli na sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam al-muhtamilati lil ma'ani waɗanda za su iya ɗaukan ma'anoni daban-daban walam yuqallid ahadan minhum taqlid as-sunani allati yajibu al-inqiyadu ilaiha ala kulli halin duna nazar ko mutum bai musu ta kalidanci ba dangane da bin waɗannan sunnoni da ya zamanto wajibi ne a miƙa wuya zuwa gare su ala kulli halin a kowane hali kar mutum ya ce zai bi su akan kowane yanayi a'a duna nazar ba tare da ya bincike kar mutum haka walam yurih nafsahu mimma akhadha al-ulama'u bihi anfusuhum bai hutar da kansa ba shine yurid nafsahu bai hutar da kansa ba da irin abin da malamai suke riko da shi su da kansu min hibdi sunani na haddace sunnoni dabburi ha da yin tadabburi bibiyan ma'ana kenan da tunani a kansu waqtada bihim fil ba'di shi ma yayi koyi da malamai wajen bincike wa da neman fahimta wan nazari da duba da lekawa da bincikawa wa shakara lahum sa'ayahum kuma shi ɗalibi mai bincike yayi musu godiya akan ƙoƙarin su shine sa'ayahum fama afaduhu fima afaduhu akan abin da suka fa'idantar da shi wa nabbahu alaihi kuma suka faɗakar da shi akai wa hamidahum ala sawabihim ya yabe su akan daidai ɗinsu allazi huwa aktharu aqwalihim wanda daidai din shine mafi yawan maganganun su malaman lam yubarri'uhum min az-zalali amma fa bai barrantar da su cewa ba sa kuskure ba kama lam yubarri'u anfusahum minhu kamar yadda su da kansu ai ba suke ba sa kuskure ba fa hada huwa at-talibul mutamassiku bima alaihi as-salafu as-salihu wannan shine dalibi mai riko da abin da sarafu salih magabata na kwarai suke kai wa huwa al-musibu li hazzihi kuma shine dalibin da ya dace da rabonsa wal mu'ayinu li rushdihi wanda yake kallon shiriyarsa wal muttabi'u li sunnati nabiyhi kuma shine mai bin sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallama wa hadi sahabatihi radiyallahu anhum kuma da bin shirya sabon shi annabi ɗin sallallahu alaihi wa sallam amma wa mana afa nafsahu an minan nazar wanda ya kame kansa ya ce shi ba zai bincike ba wa adaraba amma zakarna kuma ya kauda kai shine Ya yayi kunnan uwar shegu ya kauda kai dangane da duk bayanin da muka yi wa arada sunana bi ra'ayihi ya saba wa sunonin manzon Allah da tsabar ra'ayinsa wa da an yaruddaha ila mablaghi nazarihi kuma ya ƙoƙarin neman ya juyar da sunanin manzon Allah izuwa ga iya shi fahimtarsa da bincikensa fa huwa dallun mudillun to wannan batacce ne kuma mai batarwa wa man jahila dalika kullihi aidan wanda ya jahilci wannan duka gaba daya wa taqahhama fil fatawa bila ilm ya afka shine taqahhama ya yunkura ya fada ya kunar bakin wake ya shiga cikin bada fatawa bila ilm babu ilimi fa huwa ashaddu a'ma fa huwa ashaddu a'ma wannan shine yafi tsananin makanta wa adallu sabila kuma shine yafi tsananin bata fa hada huwa al ma bihi khafa'u fadani min an buniyati tariqi wani yake cewa wannan shine gaskiya ai babu wani abun koyewa shine mabu mabihi khafa'u gaskiya ce a fili take tarwal ba a boye ba fadani an bunayyati tariqi ka rabu da ni da yan hanya kawai ƴaƴan hanya waɗanda ba ƴan asali ba abu na hudu yace summa inna hunaka wahaman sha'i'an akwai wani wahami da ya yadu inda badul al-muqallidin a wasu a wurin wasu masu takalidanci yasudduhum an ittiba'i as-sunnah wanda wannan wahami ya toshe ya hana su bi sunnar annabi Allah ce ta bayyana lahum irin sunnar da ta bayyana gare su cewa annal madahiba ala khilafiha sunna ta bayyana gare su karara mazhabobin da suke kai sun saba wa sunnar wa huwa dhannuhum anna ittiba'a sunna wahamin da mutane suke zaton cewa wai bin sunnar annabi yastalzimu takhti'ata sahibil madhhabi wannan yana wajabta ka ce duk ɗan mazhaba yana kan kuskure kun sa akwai malaman da suke cewa duk wanda zai zo ya ce da kai ka zo ka ba hadisin annabi zalla to yana so ya zagi malamai ne duk wanda zai ce ka zo ka bi sunnan manzon Allah ita kadai to yana so ya nuna maka malaman masaban nan suna kan bata ne mala albani yau zai warkar da mu wannan matsalar da ake faɗa wa takhti'atu ma'anaha indahum at-tanu fil imam su kuma a takhti'a cewa mutum ya yi kuskure ko kuskurantar da mutum ma'anar wannan a wurinsu idan an ce wai wani ya yi kuskure ai suna ganin kamar suka ne shine ne. to ya za idan an ce mutum ya yi kuskure a ce wai an soke shi mala yace walamma kana ta'anu fi fardin min afradil muslimina la yajuz yayin da ya kasance suka a ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun musulmi bai halatta ba fa kaifa fi imamin a immatihim to yaya za a ce kuma suka akan wani malami shugaba cikin shugabannin musulmi a ce ya halatta gama garin mutane fa bai halatta ka soke shi malam to ya za a halatta ma kuma ka soki shugaba malami ai kaga wannan hankali ma bai zai ɗauka ba da cewa wane ya yi kuskure fa ba shi ke nuna cewa an soke shi ba ga dalili wal jawabu anna hada al ma'ana batil wannan ma'ana batacciya ce wa sababuhu al insirafu an tafakkuhi fi sunnah sababin da yasa suka yi fada wannan kuskure wato ba su fahimci sunnan bane da mutum yayi zurfi ya nuna a sunnan da bai faɗi haka ba wa illa fa kulu yaqulu zalika al ma'ana muslimun aqil in ko ba haka ba yaya musulmi mai hankali zai faɗi wannan magana dan Allah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al qa'il alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa yace haka hakama al hakimu idan mai hukunci ya hukunci fashtahada fa ba. yayi hukunci yayi kokari wajen yin hukuncin kuma ya dace falahu ajrani to yana da lada kala biyu wa idan haka ma idan mai hukunci yayi hukunci fashtahada yayi kokari wajen hukunci fa akhta'a fa ya kuskure falahu ajrun wahidun yana da lada daya wannan riwayar bukhari ce da muslim ga ka'ida ce annabi ya bayar duk wanda yazo zai wa mutane hukunci yayi iya kokarin sa wajen neman gaskiya da ya zo yi sai ya hukunci kuma ya dace da daidai albishirin sai ya samu lada kala biyu wanda kuma ya zo yi mutane hukunci ya yi iya kokari dai ya dora mutane a daidai sai ya kuskure to yana da lada ma ɗaya kaji wannan fa hada hadith yaruddu zalika al ma'ana kaga ashe wannan hadisin yana kore yana inkarin yana raddi ga wancan ma'ana da suka faɗa wa yubayyinu bi wudu'in yana bayani wato a fili la da fihi wanda babu wani duhu babu wani wato buya a ciki anna qaulal qa'il cewa mai fada ya ce akhta fulanun wani yayi kuskure ma'anahu fi shar'i ma'anarsa indiya a shari'a ne asa usiba fulanun ajaran wahidan in dai na cewa ne yayi kuskure akan hukunci a addini to abinda ma'anar magana ta take nufi wane ya samu lada ɗaya kenan ko ba ka bane tunda an ce in mutum ya yi kokari wajen hukuncin addini ya yi kuskure yana lada nawa ɗaya to amma wannan yana nuna cewa ya yi hukuncin ya yi kuskure dai ya samu lada ɗaya mu kuma mun gane kuskure ne ko mu bi shi a haka yana nuna haka baya nuna haka mumtaz idan kun taho da magana ta a hankali za ku ga a hankali zai zo ya warware matsalar gaba ɗaya to shi kenan. فإذا كان مأجورا في رأي في رأي من خطأه إذا هر كيدك كسكرا تدوني كتي يا كسكري kuma kana gani yana da lada a ra'ayinka kai din da kace yayi kuskure ni da nace kai kuskure wajen yin hukunci kuma ni din ne nace ma annabi ya ce duk wanda yayi hukunci yayi kuskure zai samu lada daya idan an na tabbatar maka zaka samu lada duk da cewa kayi kuskuren fa kaifa yutawahhamu min takhti'atihi iyahu at-ta'na fihi to yaya za a iya wahimtar cewa dan na ce wa dan uwana yayi kuskure a addini wannan yana nufin cewa ina sukan sa ne yanzu mai sukan ka kuma shine zai ce kana lada kaga ashe cewa da wani zai kai kuskure a addini ba sukan ka yake yi ba tunda yana nuna cewa ka samu lada ne la shakka anna hada tawahum Amrul batil babu shakka wannan wahami lamari ne Ya yajibu ala kulli man kama bihi wajibi ne akan duk wanda ya tsayu da ya tsayar da wannan an yarji anhu ya koma ya canja ra'ayi wa illa fa huwa alladhi yat'anu fil muslimin in ko ba haka ba wanda bai sauka akan wancan ra'ayin ba shine mai sukan musulmi وليس في فرد عادي منهم بل في كبار أئمتهم kai su kan ma ba wai akan wai gama garin mutum fard shi dai adi lokal mutum haka ba a wallahi wannan suka har manyan malamai ka soka min as-sahabati wa tabi'ina cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da wanda suka biyo bayan su min al-a'immatil mujtahidin cikin malamai masu shahadi wa ghairihim fa innana na'lamu yaqinan malai ce mu mun sani yaqini anna ha'ula'i al-ajilla waɗannan manya-manyan malamai al'ajilla daga jalla ne ai ba ana cewa jalla wa azza ba ko azza wa jalla ko jalil in an ce jalil ana nufin mai girma to al'ajilla manya-manya kana yukhdi ba'dhum ba'dha su kansu manyan malaman wasu su sukan ce da wani dan uwa ɗaya zai ce dan uwansa ya kuskure sashen su yana kuskurantar da sashe wa yaruddu ba ala ba'd sashen su yana raddi wa dan uwan shi wannan wani abu ne sananne afa Kulu aqilun yanzu mai hankali zai ce inna ba'dahum kana yat'anu fi ba'd wani zai zo ya ce ai malaman nan suna sukan juna dan malami ya bada fatawa yayi kuskure ni na zo na bada fatawa ta daidai na ce wancan kuskure ne wannan sai ya ce sai aje a ce na zage shi a nan ba daidai bane balla sahha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta Aba radiyallahu anhu bari ma ya inganta ma manzan Allah ya kuskurantar da Abubakar wata ran Abubakar ya wani abu annabi ce kuskure kai yanzu shi shikenan sai wani mai riwaya zai ce manzan Allah ya yi ta sukan Abubakar a aina ya kuskurantar da shi fi ta'wilihi li ru'ya kana ra'aha rajulun dangane da fassara ta'wil fassara da sayyidina Abubakar yayi daman mutum ne mai fassara mafarki dangane da wata wani mafarki da wani bawan Allah yayi faƙala lahu sai abubakar ya ce faƙala lahu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da shi asabta ba'dan wa aqta'ta ba'dan wani ne ya zo ya mafarki sai abu abubakar ya fassara mafarkin annabi yana nan sai manzo Allah ya ce da shi ka dace da bangare daya bangare ɗaya kuma kai kuskure a nan gurin manzo Allah bai kuskurantar da abubakar ba to wannan sai shi kenan abubakar ya tashi yana fushi ya ce manzo Allah ya soke shi fa hal ta'ana sallallahu alaihi wasallam fi abi bi hadhihi al-kalima yanzu wannan kalma din da manzo Allah ya faɗa su kan Abubakar yayi a'a wa min ajibi ta'siri hadha waham ala ashabihi yana daga cikin abin da zai baka mamakin tasirin wannan wahami dangane da waɗanda suka yi wannan fahimta annahu yasudduhum an ittiba'i sunnati al-mukhalifati wato wannan tunanin sai yake hana su bi sunnar da ta saba wa mazhabar su li'anna ittiba'ahum iyaha saboda bin sunnar da za su yi ma'anahu indahum su suna ganin idan sun bi sunnar annabi sun watsar da maganar wato malaminsu su ai wannan attanu fil imam ne kamar sun soki malamin ne a'a yaya za mu yi ma mu zo mu bar maganar malaminmu mu ɗauki magana annabi su ba su yarda da wannan ba wa amma tiba'uhum iyahu amma bin malaminsu da za su yi walau fi khilafi sunna ko da maganar malamin ta saba sunna fa ma'anahu ma'anarsa wajen su ihtiramuhu kamar sun girmama malamin ne ta ta'zibuhu sun kambama shi walidalika saboda haka fahum yusirruna ala taqlidihi sai suke dogewa ne yusirrun fahum yusirruna ala al-ins suna dogewa akan taqlidancin bin malamin firaran min al-talib al-mawhum saboda wai suna gudun wannan sukar da wannan wahamin ya nuna musu cewa kamar idan sun ƙi bin maganan malamin sun bi maganan manzan Allah kamar sun soki malamin ne shi yasa ba sa bin maganan sun yarda su soki annabi akan soki malamin subhanallah wala gad nasi haula mala yace hakika waɗannan sun manta wala aqulu tanasau ba zan ce sun yi sun manta da gangan ba annahum bi sababi hadal waham da sababin wannan wahami waqa'u fi ma huwa sharrun mimma minhu farru to wallahi sun fada a cikin abinda ya fi sharri sama da abin da suka gudu yanzu ba sun guji saba malaminsu ba to sun guji saba malaminsu, sun je sun saba manzan Allah da saba malami da saba manzan Allah wanne fadari saba manzan Allah fa inna law qala lahum qa'il inda wani zai ce da su idan kana al-ittiba'u yadullu ala ihtirami al-matbu'i idan dai har biyayya bin magana tana nuna girmama wato shi ihtiramil matbu' wato shi wanda yake bi din kenan kamar yana girmama wanda ake bi ne wa mukhalafatihi tadullu ala tani fihi kuma wai idan ka saba wa wanda kake bi yana nufin kamar ka soke shi ne fa kaifa ajastum li anfusikum tambaya ne za a yi musu to yaya kuka halatta wa ku mukhalafata sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama saba wa sunnar annabi wa tarka ittiba'iha ila ittiba'i imam al-madhhabi kuka halatta wa kanku kin bin sunnar annabi kuka bi ra'ayin limami ko shugaban mazhaba fi khilafi sunna akan ra'ayin da ya saba wa sunna wa huwa ghairu ma'sum alhalin shi wannan malamin da kuke bi ba ma'sumi bane wa tanu fihi laysa kufran kuma kuna ganin suka kamar sukan a kansa ba kafirci ba ne fala in kana inda kun mukhalafatul imami idan an ya kasance a wajen ku ku saba wa liman to tabaru ta'anan fihi in ka saba wa limamin ka baka bi shi ba kamar ka soke shi ne fa mukhalafatul rasul sallallahu alaihi wasallama azharu fi kauniha ta'anan fihi to ku saba wa manzon Allah ai shi ya fi fitowa fili karara da zai bayyana ma cewa lallai in baka bi manzon Allah ba ka soke manzon Allah ne ko ba ka bane ai manzon Allah ne in baka bi shi ba za a ce ka soke shi ko amma wani mutum wanda ba annabi ba in baka bi shi ba ba za a ce ka soke shi ba bal dalika huwa al-kufru bi ainihi ma kai bari kin bin maganar manzon Allah ma shine ma asalin kafirci original kafirci ba photo stars ba wal iyad billahi minhu Allah tsare mu law qala lahum dalika qa'ilun da mai faɗa zai gaya musu wannan magana wallahi lam yastati'u alayhi jawaban ba za su iya bada amsa ba ko za su iya Allahumma illa kalimatan wahida sai dai wata kalma guda ɗaya fala ma sami'na ha min ba'dihim sau da yawa mukan ji mukan ji wasu su suna faɗa wa hiya qauluhum shine faɗin su inna ma tarakna sunnata mun ki bi sunnar annabi ne siqatan minna bi imamil madhhabi saboda mun mun amintu da limamin masabar mu me yasa ba za ku bi sunna annabi ba suka ce mun yarda da shugaban mu wa annahu a'lamu bi sunnati minna ai ya fi mu sanin sunnar da Allah ko a garin nan ba haka ake faɗa ba <laughs> to kaga karatu kenan dama dama abu ne tsohon abu tunda ana yi mutum ka kawo masa sunna ƙarar hadisin annabi sai ce kaga ba za a ba wallahi akwai wanda kwanan nan wallahi kwanaki mun je wa'azi wani gari ake gaya mana wani bawan Allah wani malami ya yana faɗa yana cewa ba kuna cewa ku ahlus sunna abi annabi abu hadisi ba ba za a ba hadisi ba ba za a ba mu muna nan mun rike mazhaba ko kun fi malaman mazhabar sanin hadisan ne sai a jawo hadisin da ya saba da mazhabar Imam Malik ya ce jama'a yanzu dan Allah Maliku bai san wannan hadisin ba sai ka ji mabiya su ce ya sani ya sani ya sani ya sani to ya bai aiki da shi ba ya ce bai dace da shi ne ba wataƙila bai inganta ne ba wataƙila kaza ne wataƙila kaza ne wataƙila kaza akan wannan littafin ba irin zagin da ba yi wa albani ba a duniya wasu suka ce da shi kafiri ne wasu suka ce baturen banza bature ya zo yana cewa kaza kaza kaza waye waye da sauransu haka suka yi ta bada saboda idan yana magana da kai dole ya kure ka ko ba ka bane maganganun da yake dole ya kure ka saboda harka ce ta ilimi da karatu yace wa jawabuna ala hadhihi alkalima ga amsar amsan mu akan wannan kalma din min wujuh ta fuskoki ne da dama yatulu alkalamu alaiha fi hadhihi muqaddima malam muka ce zamu yi ta baka amsa akan wannan abun zance zai tsawaita a cikin wannan muqaddima amma dai ولذلك فإني أقصر أو أقتصر على وجه واحد منها zan takaici kawai fuska ɗaya zan baka sauran kuma ma haɗu a wani wurin wa jawabun fasilun bi idnillah kuma wannan jawabin da zan baka jawabi ne wanda yake yankaken jawabi da izinin Allah faqulu sai in ce da kai laysa imamu madhhabikum faqat huwa a'lamu minkum bis sunnah yanzu ba sun ce wai limamin mazhabar su shine fi kowa sanin sunna ba kun ki kubin hadisin ne sai kuka ce wai malaminku wai shugaban mazhabar ku ai yafi yafi ku sanin sunna to sai ka ce da su to ba wai malamin mazhabar ne kaɗai a duniya ya fi kowa sanin sunna ba shi din ma akwai waɗanda suka fi sanin sunna bal hunaka asharatun bal mi'atun akwai mutane masu yawa ɗarurruka mi'at mi'atul a'imma manya-manyan malamai ɗarurruka hum a'lamu aidan minkum bis sunna sun fi ku sanin wannan sunna din fa idza ja'ati sunnati sahiha idan sunna ingantacciya ta zo ala khilafi madhhabikum a sabanin mazhabarku wa kana qad akhadha biha ahadun min ulaika al-a'imma kuma daya daga cikin waɗancan manya-manyan malamai ɗaruruka din ya yi riko da ita sunan da ku malaminku wanda a cikin mutane dubu yake ko mutane ɗari yake shi ya ɗauki wani ra'ayi to wani ɗan uwansa malamin ya ɗauki wani ra'ayin ta sunnar annabi ɗin fal akhadhu biha wal alatu hadhihi hatmun lazimun indakum to kenan riko da wannan sunna din ya zama hatmun lazim abin da ya zama dole tilas a wajen ku a cikin wannan hali لأن كلمتكم المذكورة لا تنفق هنا saboda wannan maganar taku da kuka faɗa kalmar nan taku da kuka faɗa ba ta samun maciya a nan gurin ba ta samun mafaka a nan fa inna mukhalafakum mukhalifukum sayaqulu dan me abokin jayayyan ku wanda ya saba muku zai ce zai ce da ku mu'adidan yana mai musu gare ku inna ma akhadna bi hadhihi sunna sikatan minna bil imam alladhi kada biha yanzu idan an kawo sunna hadisi kace kai ba za aiki da ita ba saboda gaskiya ka aminci da ka na ka ya san wannan sunna din bai aiki da ita ba shi yasa ka amince da shi ne kai ka ki kai aiki da wannan sunna ko ni ma kuma zan samu sai na rike wannan hadisin na ce ni ma zan yi aiki da shi ne saboda na yadda da malamin mazhabata da ya aiki da wannan hadisin na amintu da shi saboda ya san hadisin yi aiki da shi ni ma so na da ƙaunata da shi shi yasa an ɗauki hadisin na aiki da shi ba shi kenan ba yanzu idan misalin imamu shafi'i bai ɗauki wannan hadisin ya aiki da shi ba kuma ya inganta sai na samu imamu maliku ya ɗauka ya yi aiki da shi ya inganta kai ɗan shafi'iya sai ka ce ba za ka yi aiki da shi ba saboda ka yarda da imamu shafi'i ne ka amintu da shi ko ni ma sai yanzu in ce a? Ah, to da maliku ya aiki da shi ni ma zan ɗauki wannan na aiki da shi na amince da nawa malikun ne ba ba gaba ne ba ashe kaga wannan magana ta ku ba ta da makafa ba ta da makama ba ta da maciya ba za a samu marika ba duk lokacin da ka ce za ka kore wata magana ka tabbatar da taka to wani malamin ya faɗi kishiyar taka magana da wani dalili zaka ce dukkan wata ba bata ce taka ce daidai dan me yasa zaka ce hanafiya ita ce daidai malikiya ba daidai bane da dalili babu babu to shine sai sai yake cewa fattiba'uhu aula min ittiba'i al-imam alladhi khalafaha sai shi abokin jayayya sai ce to ai gwanda in bi wancan liman din da ya riko da hadisin manzon Allah akan in bi limamin da ya saba wa hadisin manzon Allah din limancin sa wa hada bayyinun la yakhfa ala ahadin insha Allah ta'ala malai ce ai kaga wannan bayani a bayyane ke ba wanda zai buye gare shi insha Allah ko walidalika a ƙarshe ne malam albani yake sai rufe wannan muqaddima yake cewa fa inni astati'u an aqula zai iya ce da kai inna kitabana hada kaga wannan littafi namu lamma jama'a sunana sabitata yayin da ya hada sunnoni hadisai ingantattu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sifati salatihi a wajen sifar sallarsa fala udra li ahadin fi tarki al-amali biha to babu uzuri fa ga wani fa ya ce wai ba zai yi aiki da wannan littafin ba li'annahu laysa fihi mattafaqa al-ulama'u ala tarkihi a cikin wannan littafin ba mu kawo maka wata matsalar da malamai sun yi ittifaki akan barinta ba idan malamin masabar ka bai yi aiki da ita ba to malamin wani masabar ya yi aiki da ita ko kuwa wancan musulmi ne wannan ma musulmi ne ko to tunda wancan ya watsar da ko bai bi sunnar annabi ba bai dace da ita ba ko ya yi isyadi ya yi kuskure shi kenan sai ka bi wancan wanda ya dace haka ne ko ba gaba ne jayyid hashahum min dalika yace kai ai Allah ma ya tsare su su yi ittifaki su malamai akan watsar da abin da annabi ya zo da shi bal ma min mas'alatin waradat fihi malai ce kai babu wata matsala fa da ta zo a cikin wannan littafin illa wa qad qala biha ta'ifatun minhum face jama'a daga cikin waɗannan malamai sai da suka faɗi ra'ayinsu akan wannan matsala ɗin. wa mallam ya ƙulbi ha, duk wanda bai bai faɗi ra'ayinsa akan abin da muka kawo ɗin ba fa huwa ma'zurun za ka yi mai uzuri wa ma'ajurun ajaran wahida kuma za a bashi lada lada ɗaya saboda ya yi ishadi ya yi ƙoƙari ne bai dace da daidai ba li'annahu lam yarid ilayhi nassu saboda wala Allah nassin ne bai zo masa ba lam yarid ilaihi nasu biha itlaqan kwata kwata nassin ne bai zo mai ba yanzu misali mun sha buga misali yanzu a masabar Abu Hanifa fa yin assalamu alaikum a sallah ba dole bane kana gama tahiya da ka saki tusa sallah tayi tsakani da Allah yanzu wannan ma fa ra'ayin masaba ne ra'ayin me ra'ayin masaba ne to sai aka samu wata mazhabar ta kawo hadisi cewa lallai yin sallama a sallah dole ne kawai ni dan dan anafiya ne sai in ce ni dole zan yi riko da ra'ayin kawai dan anafiya in watsar da magana annabi misali na biyu a mazhabar hanafiya mun faɗa karatun da ya wuce kullu harakatin tubdilu sala idan kana sallah duk motsin da kai sallah ka ta ɓaci shi sa yan hanafiya ba sa ma daga hannu a sallah saboda ba a motsi kamar kusa ka an kafa kusa a jikin gini tana motsi to haka dan hanafiya yake sallah in ka ya yayi motsi motsin ruku'i ne in ka ga yayi to na dagowa ne to ita ma fa wannan masaba ne kuma ɗan hanafiyan yana nan da ra'ayin riƙau akan wannan sai muka samu riwaya hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da umama yana ɗauka na ajewa manzo Allah ya yi sallah da Hassan da Husaini yana ɗauka yana ajiyewa iyakacin motsi dai kenan kana sallah da yaro jariri a hannunka ko yaro karami in za ka yi ruku'i ka ajiye shi idan za ka ɗauko ka ɗauke shi iyakacin motsi kenan an samu riwaya manzo Allah ya zo yana yin sallah wata rana dabba ta zo za ta wuce ta gabansa ya matsa ya matsa ya matsa yana sallan fa ya taki ya taki ya taki ya wuce gaba dabba ta zo ta wuce ta bayan shi an samu riwaya Manzan Allah yana yin sallah na Aisha ta gindaya a gabansa idan zai sujada sai ya bubbugi kafarta sai ta nade kafarta ta nade kafarta sai ya sujada idan ta idan ya dago daga sujada ta miyarwa, saboda duk sujada sa gurgudan aya 50 yake yi duk zaman sujada su kafin ya koma kuma daga gurgudan aya 50 ne ai kaga ta dan mike ta more wannan ba motsi bane a sallah to shikenan dan tsabar riko da ra'ayin masa ba kawai sai in ce ni ba yadda ba kawai riko da ra'ayin masa ba zan yi ba zan saukan koma kan ra'ayin annabi ba to irin waɗannan abubuwan kowace masaba tana da irin nata babu wata masaba da za ka zo ka ɗauke ta ka ajiye ta face sai ka samu akwai abubuwan da suka saba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama akwai na daidai akwai wanda ba na daidai ba akwai waɗanda aka yi su akan akan akan ishihadi an yi kokarin a samu daidai din ne amma kuma ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun nuna sun nuna sabanin haka kun fahimci wannan jayyid yace ce warada lakin bi tariqin la taqumu indahu bihi al hujja mal albani yana ba su uzuri kenan ko dai malaman mazhaban nan wani lokacin kwata kwata nassin ne bai zo musu ba ko kuma ya zo musu amma ta hanyar da su bai inganta ba a wurin su hadisi ya iya zuwa a gurin su ya zama za'ifi ne su amma wani wani malamin kuma ya inganta aw li ghairi dhalika min al a'dhar al ulama' ko da wani wannan daga cikin uzurai uzurai waɗanda suke sanannu ne ga wurin malamai wa ma man sabata nasu hu min ba'dihi amma duk wanda nasu ya tabbata gare shi fa daga baya ka karanta mazhaba kuma ka zo ka ga nasu ya inganta daga manzon Allah fala uzur lahu fi taqlidihi ba ka da wani uzuri wajen taqlidanci kawai yanzu dan alafiya yana da wannan ra'ayi na ba a motsi a sallah kuma yazo aka ce mai ga annabi yayi sai ce a'a mu muna nan akan masama ba za mu canja ba yana da uzuri ba shi da uzuri fi taqlidihi bal alwajibu ittiba'u an-nass masum wajibi shine abu nassin da yake ma'sumin nassi ne wanda Allah ya tsare shi wadhalika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddima wannan shine abun nufi daga wannan muqaddima tamu wallahu azza wa jalla yaqulu malam ya rufe muqaddimarsa da cewa Allah yana faɗa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya kun da kai imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah idan suka kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku shine bin su shine zai rayar da ku saba musu kun kashe kanku wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ka sani cewa Allah shi ke shiga tsakanin mutum da ransa malaman tafsiri sun faɗi maganganu da yawa akan yahulu bainal mar'i wa qalbihi ka koma cikin ibn kasir da sauran littafan malamai an kawo wa annahu ilayhi tusharun kuma gare shi dai za ku koma gaba daya ka duba hikima ta malamai duk jawabin da yi sai ya rufe mana da aya cewa a yi riko da magana Allah a riko da maganar manzon Allah kuma karshen tika tika dai tik ina za a koma gurin Allah duk wanda ka kama maganarsa ba magana Allah ba magana manzon Allah ba to wallahi zaka koma gurin Allah kuma da wace fuska za ga Allah wallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi sabil Allah shike faɗan gaskiya kuma shike shirya da hanya wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir madalla da majibincin al'amari irin Allah kuma madalla da an nasiru mai taimako Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rubuta wannan littafi ne a Dimashq ranar ashirin wannan mukaddima ya rubuta ta ranar ashirin ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe sai ya sa Muhammad Nasiruddin Al-Albani bai saka Sheikh Nasiruddin Al-Albani ba Muhammadu Nasiruddin Al-Albani Allah masa rahama yan uwana wannan shine ita ce mukaddimar wannan littafi na sifar salatin nabi na so da da za mu fara littafin mu fara haka mu tafi to amma na san dole zan sha wahala sai na yi ta mai da mu wasu abubuwa daga baya to shi yasa na ce bari in daure ku yi haƙuri kuma mu karanta wannan muƙaddima ɗin kun ga yanzu kun san me muƙaddimar littafin take ɗauke da shi kuma kun san ina malam albani ya fuskanta kuma kun san wannan littafin ina ya fuskanta zai magana ne akan sallar annabi tsantsa ba tare da fuskantar wata mazhaba ba a'a wanda ta fito daga gidan annabi din daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wani sati insha Allah ta'ala za mu fara ainihin littafin kenan istiqbalul ka'aba tun da man in za a yi sallah ba gabar ake kalla ba to daga nan za mu fara abinda na faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya mana arziki ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuma yau babu amsa tambayoyi saboda takwas da rabi ta yi sai a kira sallah sai mai sallah kawai insha Allah